وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو da sake haduwa a wannan darasi mai albarka darasin tafsirin alkur'ani wanda muke gabatar muku da a kowane yammaci na ramadan muna roƙon labarkin sarki ya azurta mu alkhairu da albarkatu da ke tattare da wannan ƙarshe na watan ramadan yau dai ko in ce daga jiya zuwa yau cikin rahamar Allah mafi yawan arewacin Najeriya an samu ruwan sama musamman arewa maso yamma daga kama daga yawan yankin kebe zuwa sakkwato zamfara kano daga nan har abin da ya kai maiduguri an samu ruwa mai ɗimbin yawa garuruwanmu an shiga damuwa da takura matuƙa kuma an yi ta'addu'a yau allah ya saukar da ijaba ina ganin akwai hikimar ubangiji tattare da jinkirin samun wannan ruwan wanda ba za mu faɗe shi kafin a samu ba don kada wanda abin ya shafa su ɗauka mana musu fatan su ta zama cikin wahala ne wannan cutar da take yawo wadda muke ta gardama da ita muna ta ja'in ja akwai ta ko babu ta menene tasirinta don me za a hana mu zuwa masallaci a ne mu je kasuwa muna ta gardan dani akan ta wannan kwayar cutar koyau na karanta bayanin wata likita mace kwararriya wadda ta ce ba ta iya rayuwa ta yi walwala a cikin yanayin zafi to kaga cutar nan ta riga ta zo ba mu an kara da ita yadda ya kamata ba ba mu da kayan aiki na yakarta sai Allah ya bar mu cikin yanayin da ita kuma ba za ta iya walwala a wannan lokacin ba shi yasa zamu ga duk da garuruwan da ake akai kokin yawan mace-mace irin Sokoto da Kano da bangaren Bauchi Gombe duk da haka zamu ga in ka kwatanta da abin da ke faruwa a duniya kalilan ne abin ya faru sannan galibi wanda ta kashe wa'anda kamar suna bisa hanya ne tsofaffi ba da suka yi nisa sosai da wanda ke dauke da manya-manyan curutoci amma a sauran kasashe muna gani matasa suna mutuwa muna ganin kasashen da ma masu ɗauki da ta kashe su ake saboda a huta tunda su imanin su ba irin namu bane suna ganin maimakon su watsa ma duniya ba da kashe su a huta an yi ta kashe mutane wanda ke ɗauke da ƙwayar cutar sannan muna ganin irin tasirin da take yi ma mutanen kasashen waje kaga sun haukace mu kuma namu ga an tattara su guda suna fati wasu ma har da muzahara suke yi suna jaya da gwamnati su ba su ma idan suna da ciwon ba kaga ya nuna tasirin ta bai karfi ba to ina ganin daga cikin hikimar ubangiji na barin wannan zafin ya kai inda ya kai kenan a Sokoto, misali mutane sun takura matuka. da yawa muyi musu fatawar su sharuwa saboda irin halin da aka shiga na wahala to haka yankin maiduguri da wasu wurare to yanzu dai muna fatar wannan ruwan da allah ya saukar na ida kawar da annobar ne ya zan ruwan da ya gangara gaba ɗaya ya tafi gulbi ya tafi da cutar allah ya ɗauke mana ita baki ɗaya na so a amsa tambayoyi sai kasance ashe ban fito da su ba na baro su cikinsu akwai har tambaya mai muhimmanci take da alaka da maganan corona da da saba ma shugabanni a wuraren da aka ba da umarni kada a je masallaci to ita da yake akwai wata kasida da na ga yau wani marubuci barista ibrahim attahir daga gombe malami ne sosai rikakke kuma masanin sannin shari'a ya rubutu mai kyau da ya burge ni wani rubutun nasa yana da alaka da tambayoyi guda biyu da aka aiko kan wannan matsalar ta corona amma shi jan hankali ne yake yi ga malamai iyayen al'umma da shi ka tsantsan a kan fatwa fardiyya individual fatwa, fatwa ta ƙashin kai ga matsaloli irin wannan na watsa rubutun nasa a shafuka na na sadarwa kuma ina so in dan faɗi takaitattun point ɗin da ya rezi matsalolin da ya magana a kansu saboda muhimmancin su kuma amsa ga waɗancan tambayoyin duk da ke ban fito da takardun tambayoyin ba akwai tambayoyi daban da ba zan iya tuna su ba ba zan amsa su amma dai wannan ga rubutun nasa a nan gabana wanda ya fara shi ne da bayanin cewa fatawoyin malamai a najeriya suna bambanta kan wannan matsala ta covid-19 ko kuma cutar coronavirus ya ce kuma fatoyin suna cin karo da junansu matuƙa wanda yana sa mutane su samu rikici ko kuma su samu gurguwar fahimta dangane da matsalar ce to yana da kyau mutane su fahimci a najeriya fa ana matuƙar son ibada ina son abin manci wannan son addini son ibada addini ba ibada kaɗai ba ne amma in kana maganar ibada ba wata ƙasa a duniya da za ta gwada ma najeriya ibada mutum yana iya cin da rashawa ya zama mazinaci ya zama makaryaci ya zama azzalumi komi yana iya yi amma dai ban da barin sallah ita baya barin sallah kuma baya sakaci da ita to in ka ce sallar juma'a za ka tarar da har 'yan sharholiya waɗanda addinin bai dame su ba su kuma suna zuwa juma'a yadda ake celebrating juma'a a najeriya ba wata ƙasa a duniya da ake celebrating da kowa ya san da wannan to in aka ce azumi ya zo sai kaga kuma mutane sun ƙara dukufa ga waɗannan ibada duk bai hana mu dai mu yi sakarci bai hana mu mu yi zalunci bai hana mu mu yi ƙarya bai hana mu yaudara amma dai ita ibadar mun kula da ita to a yanayi irin wannan kaga yana da matuƙar wahala a sa doka ga ibadan nan ta karɓu ga mutane na ɗai kenan abu na biyu da barista ya yi magana a kai shine cewa ita annoba rabin duniya da ita irin da wannan da za ta gami duniya ta zama pandemic wadda ta zama shamila ta gami duniya duka tun 1918 shekara ɗaya da watanni aka yi ana yin ta Ta ta'addabi duniya matuƙa wancan karon mun yi maganar ta ba sau ɗaya ba shekara ɗari da biyu da suka wuce to ta zo najeriya ta zo afirka ta shiga duk duniya ba inda ba ta yi ɓanna ba to saboda haka da mu da iyayenmu duk ba mu santa ba don yau duk wanda aware na mahaifinsa ba bai santa ba ba wai sai dai kakanni ya ce to abinda aka sani game da salloli shine idan aka samu dan wata yan hatsaniya sai a dan sa kafin na wani dan lokaci wanda kwana daya wani lokaci sati daya. sai zamanto sallar asuba ce kawai ke hana mutane amma magariba ma ana isa hada da isa-isa a shige to yau sai ga doka ta hana salloli ga baki daya a wasu jihohi a wasu jihohin kuma hana sallar juma'a a wasu jihohin hana tarawihi da itikafi da tafsiri yace to a irin wannan yanayi fatawa ta ɗaiɗaiku ba ta yi matsalan idan na yi maka fatawa akan tsarki janaba haila azumi ko na ya kuskure abin zai tsaya ne a kanka amma matsalar da tana da alaƙa da tsaro kiwon lafiya siyasa tattalin arziki zamantakewa diplomasiya tsakanin ƙasashe yace irin waɗannan matsaloli yana da hatsari malami gaban kansa ya shige daga kawai ya kasat da watsa mu duniya ta ga ra'ayinsa sannan malamin ya ce in kai duba da manyan malamai na duniya manya-manyan malamai na ƙasa da ƙasa kafa suke da irin wa'annan matsaloli shi yasa a yanzu an fi dogara ga fatawoyi na majami ilmiya tunda akwai mahadu na malamai a kasashe daban-daban na musulmi ya ce an fi dogara gare su saboda mi saboda amma hada ta ilimi zaka iske misali akwai gogaggen malami sittin zuwa ɗari yanzu ni misali daga cikin assemblies da nake ciki american muslim jewish assembly shekara kusan goma sha na kamar 2003 ne na sami membership shekara goma sha bakwai kenan ina ciki ni nan ba ne da an yadda in gabatar da research amma saboda ban zan farfesa a wani fanni da aka yadda da shi ba ba ni da sauti in muka je taro in za a yi ƙuri'a ni ban da haƙƙin kaɗa ƙuri'a amma ina da haƙƙin gabatar da bincike ina da haƙƙin in yi in tattauna da sauransu to aƙalla muna da malamai ba za su kasa ɗari ba wanda kowane su farfesa ne a wani fanni da an yarda da shi ko yana da alaƙa da shari'a ko wani ilimi da suke noma don haka a majima za ka iske akwai masanin fiƙihu akwai masanin likitanci akwai masanin kaza akwai masanin kaza akwai masanin kaza za ka in abu ya zo sai a taru sai a gabatar da bincike bincike sai a tattauna su finally sai a cimma matsaya to in aka kasa cimma matsaya ne za a yi ƙuri'a to nan ba wanda zai daga ƙuri'a sai full member duka duka samun approval ina da zama farfesa yanzu wata biyu bai ma kulle wata biyu ba saboda haka sai na rubuta cewa yanzu ni ma na cimma wannan matsayin sannan ne a taro na gaba ina da damar in jefa ƙuri'a na taɓa gabatar da kasida 2005 a egypt lokacin da aka tattauna akan matsalar 'ya'yan da ba na halas ba ko ya halarta a yi adoptin ɗinsu ga wanda shi ya san shi ya yi musabbabin zuwansu duniya na gabatar da kasida tare da farfesa AA Gwandu marigayi da farfesa Jafar ba kaukaura? Allah ya gafarta mai AA Gwandu ba kaukaura yana nan da ransa mu uku muka je daga Najeriya so sai ce ɗaiɗaikun mutane hatsari ne su gabatar da fatawa majami ya kamata su gabata inda mun tabbata ba mu da shi a Najeriya sannan malami yayin maganan wane ne ahlul zikri kan irin wannan matsaloli to babu shakka masanan kiwon lafiya idan suka haɗu da malamai to sannan ne za a samu ahlul zikri anan sannan yayin maganan ulul amri waɗanda shari'a musulunci ta umarni a musu da'a yace kamar ba mu fahimci su wane ne ulul amri ba ko mun ki ko mun so shugabanninmu na siyasa yau su ne ulul amri su ne za su ba da gamammin umarni wanda in ka saba masa al'umma gaba ɗaya za ta samu matsala su ne kuma waɗanda shari'a ba ta yadda a yi fito na fito da su ba ya ce sai ka ga da yawan malamanmu na cewa wallahi gwamnoninmu sai Allah ya musu tambaya akan matakin da suka ɗauka sai su manta su ma fa Allah zai musu tambaya akan fatawar da suka yi wanda ba lallai sun yi ta akan ilimi ba sannan malamin yi magana game da ya ce, amma iyayenmu malamai a jihohi da yawa sai yi ta kira ta a buɗe masallatai ana yin juma'a da sauran salloli tun da ana buɗe kasuwanni Ya ce wasu har sukan kausa salafazi su ce an nuna kasuwa ta fi masallaci daraja to dan ne sai maganganu masu ma'ana kwarai da gaske Ya ce ban sani ba ko iyayen namu sun tuntuɓi likitoci da kuma ita majalisar kafin su yi waɗannan bayanai yace duk mun san alqur'ani ya lizanta mana tuntubar ahlul zikri cikin abin da bamu da ilimin sa kamar da alqur'ani faɗa suratul nahl aya ta 43 kuma malaman na cewa gwamnoni za su amsa tambaya game da rufe masallatai to ba su ganin su ma za a iya amsa za su iya amsa tambaya in fatawar su ta yi sanadin salwanta rayuka to nan ne maganan abin da likitoci da ahlul zikri na wannan fanni suka faɗa yace kuma wajibi ne mu daina sa hamasa kawai kishi mu rika sa tunani da kuma ilimi to nan ne sai maganin bambancin masallaci da kasuwa yake na farko dai kasuwa ba kowa yake zuwa ba akwai da zai shekara bai je kasuwa ba kasuwar suna ta tara akwai kasuwar da in ka je a mota ma za ka sauki gilas ka yi magana a kawo maka abu yake sannan in ka je kasuwa yau ba lalle ka koma zuwa gobe ba ita kuma sallah sau biyar ake zuwa a kasuwa hulɗa gani ka muna iya ɗaukan matakai yace amma a masallaci muna tarori guda muna amfani da buta guda muna amfani da kan famfo ɗaya muna buɗe kofar masallaci a tare kai kafet ɗin da muke sallah ma kowa zai ɗora tafinsa ya ɗora goshinsa wanda in ya tashi wani zai zo ya ɗora nasa yake so yiwuwar a kamu da cutar nan a masallatai nesa ta fi ƙarfi bisa bayanan masana fiye da a kamu da ita a kasuwa yace to tun da masu ɗauki da cutar nan ba sanannu ne ba kuma masallatan nan in dai sai an zo sai sun zo su ma sun baza cuta yace to haka kamar a ce macizai sun mamaye masallatan Najeriya tsakanin ku da Allah inda za a ce macizai sun mamaye masallatai wace fatawa malaman mu za su yi saboda Allah ina jin mama sai ayi fatawa ba kowa mai aka ce kana buɗe ko ba macizai ne ina ga ba sai ayi ba kowa zai koma gida ko to saboda Allah da hatsarin maciji da hatsarin cuta ta annoba mai mai kama garkuwar mutane tana karkashe su wanne ne yafi hatsari to malamin gaskiya bayanai masu yawa kwarai ba so nake sai na faɗaɗa ba amma na ga bayanan suna da matuƙar mummunci ko sai daidai da tambayoyi biyu daga cikin tambayoyin da aka rubuto a jiya ya ce to sannan in ka ce to ai a nan ba ana ta wa ya ce ba gwamnati ta ce ai wannan ba kun ba doka ne ba karya doka ne to idan mutane sun tafi kasuwa sun karya doka kuskure ne kai malami ka ce mu zo mu ba masallaci mu karya doka ba haka ya kamata ba mu da muke wurin bautar Allah mu muka fi kowa cancanta mu tsare doka yace to wani dalili kuma da malamai suke ta maimaitawa shine ce ai masallaci nan ne wuraren addu'o'i kuma lokaci ne na musiba da muke fatar mu yi addu'a mu samu rahamar Allah sai ta nan kuskure ne babba domin babu wanda yake masallacin ne wurin karɓa addu'a sharuɗan karɓa addu'a manya su ne ka tsarkake zuciya ya zamo ka fuskanci ubangiji da gaske kana roƙonsa kana kankan da kai gare shi na biyu ka zan kan halas amma ba wanda yake ta an taimaka masallaci addu'a ke kuma ba wanda yake ta an yi addu'a congregational sai an haɗu wani na ce Allahumma wannan ta amin ko kuma sai mun taruri guda sannan ne Allah ya karba babu inda Allah yake haka yake ba kun wannan mun san daga cikin sharuɗin eh, daga cikin lokutan karba addu'a akwai alfijir akwai sirranta addu'a akwai yin sadaka gabanin addu'a akwai yin ta bayan asar ran juma'a akwai yin ta bayan azhar ran laraba akwai yi ma dan uwanka addu'a da zaharul ghaib baka faɗa masa baka yi masa addu'a bai sani ba da sauransu da sauransu ya ce to kenan ya kamata wannan sharhi na wani a bambanta hana sallah da hana jam'i hana taron sallah wannan kwarai suke da bambanci a cikin maganganu su ya magana yadda wasu malamai ke zargin gwamnoni da cewa hadda kawo aya ta 114 cikin suratul bakara wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yi yi hasbu wasu a ce kharabiya wai kai zaluncin wanda ya hana a ambaci Allah a masallatan Allah kuma ya kokari ya rusa su yace gwamnonin nan fa da yawan su suna da masallaci a gidajen su? wasu ma sun gina masallatan juma'a to an kace yana rusa masallaci ba kai masa adalci ba sannan shi ba cewa yayi kar ayi sallah ba sai kar a taro a masallaci don maslaha ta abu kaza kafin wannan lokaci ya wuce yake ba karamin zalunci bane a jingina musu cewa suna rusa masallatai yake har gwamnonin da an yi gwamnonin da fada-fada ne da soci amma ba wajen suna rusa masallatai ba to kenan bambance hana sallah da hana jam'i yana da kyau ita sallah har abada ba da za a hana ta amma jam'i duk mai uzuri ana hana shi yanzu in kuturu ya zo masallacin da yake zai zo sahun nan ya halatta bu dakatar da shi da karfi ba ba hana shi shigowa shari'a ta yadda sai da ba yin da zai zai watsa abu da ta a masallaci to haka wanda ya ci tafarnuwa ko albasa suna yana bakinsa na wari ko jikinsa na wari shira ta hana masa shiga masallaci wanda ya tafiya shira ta ɗauke masa zuwa masallaci wanda baya da lafiya shira ta ɗauke zuwa masallaci in ana cikin tsoro shira ta dauke zuwa masallaci in ana ruwan sama in ana duhu mai tsanani in ana firgici kamar garuruwan jihar katsina yanzu da ake yin kama hari in suna jin tsoron su taru masallaci a kama su hari duk irin waɗannan abuwa shari'a ta yadda to don me da ita corona ba ta da wannan hukunci to ina jin daga ƙarshe malami ya yi maganin fatoyin malamai na duniya yace tun kafin baryadar wannan annoba malamai na duniya sun yi fatawa cewa idan dalili ya sa shugabanni suka hana zuwa masallaci kada a je yi kawo misal da ibn usaimin wanda usaimin bai rayu wacce annobar ba wannan kuma bai rayu ya ganta ba sannan kawo fatawar mai muktasar ya ce duk yankin munan mazhaban malikiya muke bi muktasar khalil shine babban kundin malikiya ya ce to da mai muktasar din da duk masu sharhohinsa sun tafi akan cewa idan shugaba ya hana sallan juma'a to idan aka yi ta bata yi ba wanda ma ya halatta ta ko ba gida ya zar ya ce to kaga ya kamata a ce malamai su duba waɗannan fatawoyin ƙarshe maganan masu cewa korona ba annoba ba ce bala'i ce sai ce ba ya fa kafar baya da ka ce bala'i da ka ce fitina da ka ce annoba da ka ce musiba da abin da ka kira ta dai abin da ya gani al'umma idan ya faru to hadisi na Aisha ya nuna zaunawa gida shine mafi ala to wannan takaice shine bayanin da barista yi wadda kusan ya amsa galibin abin da tambayin da aka aiko mana suke su a faɗa ciki na ɗan yi ƙarin a kan cewa babban matsalar da muka samu na farko gwamnati gaskiya bata dukufa ga wayar da kai ba so har yanzu ni ba ni ganin laifin malaman da ke jayayya saboda mi saboda ba su fahimci lamarin nan ba abu na biyu da yawan malaman mu ba su da alaka da malamai na duniya za ka ba su san wainar da ake toyawa a sauran ƙasashe ba jiya ma na ji wani malami yana tuhumar cewa saudiya kawai an bada da umarni ne an bi to kaga da yana cikin group mu misali wanda shek salad darwish ya buɗa wanda malamai a ƙasar saudiya suna da yawa a ciki yadda irin kalaman da suke faɗa da yadda suke tsananin tsoratar da mutane ga saba ma wa'annan dokokin da ya san ba umarni ne kawai aka bayar aka saba ba to eh, sai kuma cewa mafita gare mu a ƙasar nan ita ce a samar da majalisi na malamai a samar da lema ta malamai kamar irin wannan assemblies irin wanda akwai shi a sudan a sudan ina cikin eh, al-ittihadul alami lissunnatin eh, dabawiyya akwai al-ittihadul alami li ulama musulmi akwai ittihadul ulama afirka wanda muka kafa a kasar mali shekara kamar tara da suka wuce wanda dr sani rijiyar lemu shine wakilin mu a Najeriya shine wakilin mu a majalisar zartawa wakilin Najeriya a can Dr. Jalo yana ciki eh, Dr. Muhammad Suleiman limamin Sultan Bello yana ciki ni ina ciki Salisu Gumel limamin eh, Jigawa yana ciki Dr. Abubakar Biko da sauransu da sauransu so irin wannan majami mu samar da namu na ƙasa a Najeriya to amma a ra'ayina ko a fahimta ta ko mun samar da shi sai akwai dokar da za ta hana saba mashi da ba haka ba wani haka kawai zai ga kun taru kun sha shayi kun faɗi ra'ayinku ya hau min bari ya zage ku ya ci mutunci ku ya saba muku in dai najeriya ce sai an yi haka to ya kamata zai akwai mahaɗar malaman wadda za a haɗu a yi bincike a cimma matsaya in ya zama dole a yi ƙuri'a har yau ina tuno ta fatawa da da na karanta ta rabitatul alamin islami aka ce kowa ya dade ta banda mutum guda shine shek abubakar mahmud gumi daga najeriya kaga kaga an san ga ga jumhurin malamai ga inda suka yi shi kuma ga yanda akwai ta fata kuma da aka ce Sheikh Abdulrazak Afifi ina cikin manyan malamai na wancan lokacin duk majalisi mahai'a ta malamai sun aminta amma banda Abdulrazak Afifi babu laifi a ce wani bai da wani bai ba matsala bane amma dai jumhurin malamai sun tafi akan kaza to in aka yi wannan sannan aka yi doka ta hana saba mu wannan to nan ne kaɗai za mu iya samun mu ci moriyar ah, haɗin kan malamai da kuma magana da murya guda Allah kai muna dace Allah kai muna muwafaka Allah rama za mu tashi daga aya ta hamsin da biyar. 55 kuma sai a kashe fitilar da take wannan karar don kada ta ɓata mana abin nan أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا الجنة الْجَنَّةِ يوم في شغل فاكهون هم عضلوا في ظلال على الأرائك متكئون نعم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم نقول يا كندا دائي سلسل يو أتكين الجنة ذا مفاركات إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهة ألا جكن وزيري آه، وزير عثمان جنيد ميدك نعم. فاست وزير وان دي رسولنا سوقته اكزو tilawa mutum ya tsaya kan yan wuta sai ce wuce wuce wuce sai ka kai wurin aljanna sai ce nan babu laifi mu kwana cikin aljanna in ka zo tsayawa ya ga kana son ka tsaya kan mujirmu ne hmm, ta ci gaba sai an cimma yadda salihu na ko muttaqula suke sai ce nan babu matsala <laughs> to kaga yau cikin aljanna za mu fara karatu inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun Allah ya ce haƙiƙa yau al-yawm wace rana Allah ke magana a can ranar da za mu cimma ya ce ‘yan aljanna a yau fi shugolin suna cikin ɗaukowar hankali fakihuna suna ni'imtuwa suna jin daɗi menene yake ɗauki hankalinsu saboda kowa an ba shi Sai ne budurwa kuma sai an sai an kwantar da hankali don haka matarka mata duniya ta koma budurwa shar saboda ka akwai ɗaukar hankali a wannan rana kowa yana gidansa yana masha Allah ce hum wa azwajuhum su da matayensu hum wa azwajuhum su da mazajensu domin azwaj in kana magana da mata azwaj mazaje ke in kana magana da maza azwaj mata yake da haka ƴan aljanna kowanne suna can inda iyalinsa fi zilalin alal ara'iki muttaki'un suna cikin inuwoyi suna kishingide suna gincire alal ara'ik akan filalla akan katifu akan wato wasu abubuwa masu laushi suna sarauta haka a aljanna kowa sarki ne lahun fiya fake hatun Allah ce a ciki suna da jin daɗi suna da abin marmari suna da inabi suna da zaituni suna da rumani suna da dabino amma fa na aljanna da irin wannan da wani sai kasa gaba kika bi tsari ka zubar ba walahum ma yad'un Allah ce duk abin da suka raya kuma nasu ne zaka da in ka raya abu a ranka yanzu nan zaka gan shi ba sai ka bada umarni ba zuciyarka ita take da remote din kamar yadda yanzu in kana son kai kida daga zuciyarka da kai haka sai ya tsinka su kirga ko to aljanna zuciyarka ita ce remote ɗinka duk abin da zuciyarka ta dasa to za a halarto da shi nan take abin da yake wannan daɗi salamun qaulan min rabbir rahim gaisuwar da ubangiji zai mana salamun qaulan min rabbir rahim gaisuwa ta sallama daga ubangiji mai tausayi yanzu ɗayan mu da zai yi mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shanu su gaisa ya murmushi ya ce a ah, malam wani kai ne ya kokari in ya farka don Allah ya gaji ina gari masu sai ya sarka saboda murna zai iya kwana uku kullum yana cikin nishaɗi saboda ne saboda manzo Allah ya masa sallama a mafarki ba mafarki ubangiji zai kai da kai alkiyama salamun qaulan min rabbir rahim gaisuwa ce ta aminci daga ubangiji mai rahama da jin kai Allah ka fishe mu wannan gaisuwa ba haka yadda mala'iku za su rika gaggaishe mu aljanna haka ubangiji shi ma da kanshi zai gaida mu don haka jama'a kada mu rena ayyukan da muke na dan aljanna a duniya kada kuma mu ji wahalarsu kada ka ji zafin azumi domin zai kai ka ne inda za ka gode inda za ka yi farin ciki ka ji daɗi yana ga masu ɗaukar rabin karatu ne ya kamata su tsaya sai mu ci gaba da gabata biyu ta zuwa yau ma'ayyar mujrimu وامتازوا اليوم ألم أعهد إليكم يا بني إنا على تعرض الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون أديد لوكتين دا aka saki labule kan wancan yanki na aljanna suna can suna masha suna holiya suna jin daɗi ya ka bude wani labulen kuma wamtazul yawm ayyuhal mujrimun ya ku kan gararru ayo ku koma gefe guda ya ku da alaka da yan aljanna ubangiji ya muku naku hukunci na daban sannan sai Allah ya musu jawabi alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan kafin akai su ta sai sun saurari wannan jawabi daga Allah ashe ban yi alkawari da ku ba ya ku bil adam alla ta'budu shaytan nace kar ku bauta ma shaytan innahu lakum aduwwun mubin shaytan maƙiyi ne bayyana dai a gare ku wa'adi ibuduni ban gaya muku cewa ku bauta mini ba haza siratun na ce wannan shi ne gode ne kake me aka yi kuka yaka don haka sai an zarge su ma kafin a yake musu hukunci sai an gaya musu magana da za ta kona musu zukata sai sun ji magana da za ta sa su da na sani sai sun ciza yatsa wani ne ciza yatsa sai ya taune saboda tsananin bakin ciki da dana sani sanin kai kyau ina ma na bi gaskiya me yasa bai bi musulunci ba me yasa ba rugumi sunna ba me yasa da malamai da wa'azi ban saurare su ba me yasa da aka fi in ji tsoron Allah ne kaurin kai me yasa na ci gaba da sabon Allah wani irin daɗi ne na ji wanda ya kawo ni wannan fitina ya kawo ni ga wannan musiba ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفل أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إلا اليوم بما كنتم تكفرون ولقد أضل منكم جبلا كثيرا الله يكي الشيطان من لكوك بيما يا قتر دا الأمم ما في يواد بسكنكم أفلم تكونوا تعقلون يا أكيد يبقوا زمو ما صهن كالتابع دي يوم كسون على كتاهي الشيطان ميزا بقوا زمو ما صهن كالتابع ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم وقرشين جابي سيتك هذه جهنم التي كنتم توعدون ذاتنا قبنكو إتتي جهنم ود أكفن سي علمكو على القول كنا كريتها إسلوها اليوم يوكو شجيتا قلنيتا قونيتا بما كنتم تكفرون saboda can duniya kun karyata saboda can duniya kun yi musu da haka ku shiga ku ɗanɗane ta ku wahala a cikinta ta kone ku yadda take ta akwai wurin magana al اليوم نختم على أبوابهم وتكلمنا أيديهم وتشهد عرضهم بما كانوا يفهمون نعم ولو نشاء لتمصى على أعينهم الصراط وقطعا لا نعم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا وعلى ولا يرجعون الله تعالى يأتي اليوم نختم على ابراهيم. يوم fa الدعاء mu الناس. الذي توشي nasu الناس. zai الدنيا bakunansu a nan بما كنتم تكفرون. kuna karyatawa kuna butulci kuna kafirci da me da cika baki ya faɗin mu ba mu ga hujja ba mu ba mu yarda ba mu ba mu gane ba ta sai Allah ya daɗe baki wa tukallimuna aidihim hannayen su sai su yi magana kaga mutum bai sai hannu sai hana hannun sai magana ba baki yana da wurin da zaka zaɗe shi sannan da ikon ka yake magana sai Allah ya sa wa'anda ba haka da iko da su yau su yi magana wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubu kafafun su ba da shaida ga abin da suka kace suna tsororin sa na ayyuka da haka kenan a lahira akwai zangon da za a kai baki bai magana in ka yunkura za ka magana sai ka isko ya rufe kana ji kana gani hannunka ya ce wallahi ga abin da yi ubangiji ai kaji ga aikinsa kafafun ma yi magana Allah ya ce walau na sha'u latamasna ala ayunu da mun so a nan duniya da mun daɗa ganin su wata ni'ima ce ta kai ni'imar gani jama'a a duniya wannan ƙwayar idon da kake ganinta wata halitta ce ta ubangiji mai tsananin ban mamaki wadda Allah ta baraka wata Allah kaɗai sai da ya halicce ta ilimi na nan yana bincike bai gama gano hakikanin ta da take ba to da tana cikin manya-manyan ni'imomin da ya kamata dan adam ya gode ma Allah akan shi na lace walau na sha'ula famasna ala ayyuni da mun so da mun liƙe ganin su da zan idanun su ba su gani yanzu ba don idanu ba da me za ka san ni'imar kallon 'ya'yanka da me za ka san ni'imar kallon iyalinka in kana son ka san bala'i da jarrabawa ta rashin gani ka karanta littafin naqsul humyan fi nukatil umyan na allama ibnu aizak as-safadi rahimahullahu ta'ala cikin almajiran ibnu taymiya ne zamanin su da su zahabi da su shatibi da su ibnu hajar da sauransu yayi littafi sukutun akan makanta na sha magana littafin saboda littafin abokin firata ne Allah ya ji kan fadal biladi in yana da rai in ya mutu shi ba da kyautarsa lokacin da za mu rabu a madina na yanki su an sake haɗuwa da shi ba har zuwa littafin na yi masa karatun da sai da ya yi yage yanzu haka bai da kwaba hard cover ne amma saboda yawan karatunsa bai da kwaba na tankaɗe na tafi fa'idodinsa na shigar da su cikin littafi na anisul fudala min sayar alamin lubala wanda aka buga a ƙasar masar wanda fa'idodi ne na alamin nubala daga mujalladi na ɗaya zuwa na ashirin da uku sai na haɗa da fa'idodin naqsul humyan da kuma fa'idodin tarihul islam na zahabi mujalladi na ɗaya da na biyu da na uku wanda su ne cikon sirra alamin nubala sai na fito da littafi juzi ɗaya mai shafi ɗari hudu da yankai to in ka karanta naqsul humyan za ka kullum dukkan sajira sai ka ce Allah na gode ba akan gani shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da yake yi yake cewa Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari ma Allah ka bar min ji na da gani na matuƙa ina da rai da an ƙwace guda a cikin su dan adam yana kasa dan adam ya samu matsala to da haka shi ko duk wanda Allah ya jarabta da wannan a duniya yayi hakuri ya bar ma Allah Allah hadisi ne ma qudusi man بحبيبته فصبر فله الجنة دو وانا نجرت تشي بإدا ننسى نكرت مسسو يايها قولي تقول لي ذا باشا الجنة to ni'imar ido ni'ima ce babba ido da kuka ganta kyamara ce amma ta bambanta da wannan kyamara da ɗan adam idan kai tsaye yanzu misali nan in ka fita wajen masallaci wannan filin mai zaururuka mai kyan gaske da wancan babban ginin da kake kallo sai ka yi tsauri guda ka kalle su gaba ɗaya a yadda suke ba bambanci idan ka sa kyamara ka ɗauko su in ka wanke hoton za ka ga bai fi 8 by 8 cm ba ko 8 by 10 ko 10 by 10 cm so da ka iyakar abin da kyamara ke gani kenan a dunkule take gani yi idon ka yadda abu yake haka kake ganin sa sannan daga cikin hikima ta ido wannan na ɗan adam shi ne bambanci kala malamai masana da suka ce idan ka ɗauki kala ɗaya misali ka ɗauki girin ka raba ta sau dubu ɗari tara kowace ka gauraya ta da wata kala daban to lafiyayyen ido in ya kalle su kowace zai bambanta ta da wata saboda ne saboda kana da jijiya dubu ɗari tara a cikin ka waɗanda Allah ya dunkule ya cusa su a wani kwararo wanda bai fi millimita guda ba Ta yi lahayin lamba. sannan Allah ya yi ta da ƙwari ban san wannan ba sai wasu in shekaru ba kamar shekara uku da suka wuce da na buga idona ga tsinin ƙofar wata mota fijo ina kyautar na yi sati biyu ina jin zafin ciwon yanayin yadda na buge idon nan na yi amanna da gwiwa ta ce wallahi sai ta shi amma Allah ko likita ban gani ba Allah yake da kwari wanda zai tsananin baka mamaki sau da abin da kaga ya gara da ido to wannan abin ba karin ko dutse yana fasawa Allah tabaraka wa ta'ala ya da wasu nau'in jijiyoyi wanda an ce sun kai miliyan 130 kowane da aikinsa shi yasa yadda tsarin idonka yake haka tsarin duniyar ka yake an yi wani clip da zai ta sha'awar watsa shi na watsa shi ba sosai aka yi hoton mace tana kwanci sai aka ɗauko idonta daga idon sai aka fara gwada mata duniya a hankali a hankali har aka kai ga sammai har aka kai ga wato ban taɓa jin imani da Allah ya ratsa zuciya ta sama da lokacin da na kalli wannan kalifin ba ba da zaton musulmi suka yi shi amma dai masana kimiyya suka yi Kisa kullum in ka san Allah kimiyya sai ta ƙara maka sanin ubangiji maɗaukakin sarki tabaraka wa ta'ala kuma tare da haka sai ya yi mai idon abubuwa na garkuwa yanzu wani kila bai san menene muhimmancin wannan jira da take saman ido ba bai san amfanin wannan ta sama da ita ba bai san bambancin ita tana da leko na kasa tana da na sama wani yana da hafa'i kuma aka yi maka su yadda za ka iya kyaftawa yadda za ka iya rufe ido in kana bukatar ba sai ka yi kallo ba in ka buɗe kuma za ka gani in ka yi bacci za su rufe sannan waɗannan suna kare ka daga abubuwa masu ɗimbin yawa na cikin yanayi waɗanda ba ka maganinsu shi da mutum zai aske wannan gashin to nan take turutoci za su iya kama idanunsa to hikima ce babba ta ubangiji da ya ba mu idanu shi ne Allah ta'ala ce walau na sha'u la tamasna ala ayuni da mun so da mun toshe ganin nasu da Allah ya kowa makaho da kuke zaton duniya za ta hari saboda Allah fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun Allah ke da sun yi tsere wajen tsallaka sirati amma ina za su gani yanzu inda duk kake a ce an karɓe maka idanu na awa goma ina sa ran za ka yanke shawara ka ci gaba da zama nan ba za ka koma gida ba saboda ni saboda in ba za ka koma gidan ya za ka koma to ido ɗaya ya kai haka sannan Allah ta'ala ya tsara su ta yadda suke da alaƙa da duk sauran jijiyoyin jikinka ba inda jijiya ta taru kamar a ido jijiya miliyan ɗari da talatin sun tafi a kwararo guda suna da rai suna da hanyoyi kusan dubu ɗari tara kowane da aikinsa sai Allah ta'ala ya tsara su da suna da alaƙa da jikinka don haka idan gabanka ya faɗi za a gani ga idanunka idan ka yi murna za a gani ga idanunka idan ka shiga damuwa za a gani ga idanunka za ka yanayin da ma za su sako wani ruwa wanda wannan ruwan zai sanya ya zuciyarka saboda haka hawayen mai murna in ka taba su suna da mamaci da hawayen mai damuwa hawayen masoyi a cikin misali mijinta ya ɓace ba labarin su shekara bakwai kwatsam sai aka yi noki aka kwankwasa gida ko da ta buɗewa za ta gani mijinta ne to irin farin cikin da za ka yi za ka iya hawaye in ka taɓa hawaye za ka ji sanyi da rishi hawayen bakin ciki da damuwa da sunu matar da aka ba ta labarin mijinta ya yi accident ya mutu in hawaye, in ka taɓa da hawaye, za ka ji kamar an tafasa saboda ne saboda idon yana da alaƙa da duk ko'ina gaban jikinka kuma wannan saukar hawayen wata rahama ce ta ubangiji a gare ka don ya rage maka kunci da wahala da damuwa التي ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم إن دامون سو دامون شافي سو أين سبي لألا يكدفي shin da Allah ya baka idanu yana son karka ga gaskiya ne da Allah ya kada kakkiyar sura ya yi ka tsaye ƙyam bai ka kaman alade ko dila ko kare ko akuya ba sannan ya baka hankali za ka ga an tara tunkiya ɗari an haɗa su su bi layi guda da sanda yaro ƙarami yana gargaɗa su kai sai Allah ya baka hankali shin don Allah baya sun ka ya yi ka haka walillahi al-masalul a'la sai ka kira yaronka ka ce Muhammadu yake na'am na zaɓar maka makarantar da ta tafi kowace kyau makaranta mai tsada duk abin da aka ce a saya na saya maka na ɗinka maka uniform na saya maka littafai na baka kuɗin tara na ware abin hawa na musamman wanda za a riƙa kai ka makaranta ana dawa da kai kana jin duk nayi wannan ne don ka faɗi don karka ci jaraba me zai ce maka to shi ne Allah ke ce mana na muku waɗannan ni'imomin ne don me duk ina son ku ga gaskiya ko don ina son ku aiki da ita saboda kar wanda ya zai na ce mana ai kaddara ta ubangiji tassa na halaka amma Allah bai baka zaɓi ba Allah bai baka idanu da zaka gani ba Allah bai maka zuciya da zaka yi hankali ba Allah da yake mai kakkira halitta ba Allah ya ce fa mastata'u mudiyan wala yarji'un ba za su iya miƙewa ba ba za su iya dawo ba damun su mun canza musu halitta yadda Allah ya kami nan da ya so sai ka da kusumbi kusan mai kusumbi za ka ga ya duka wani doro da wani tsiniya ta so a bayansa kuna ganin su ku ka duba kafafunka yadda Allah ya tsara su suke ɗauke da kai ƙashin ƙafarka yana ɗaukar kilogram kowane yana ɗaukar kilogram 200 da haka pressure ɗin da kake takawa da kake baya wahalar da ƙafar amma yanzu ka sa takalmi sai ka taka laka ka jidda lakar nan za ta maka ne duk kilo nawa ce wannan lakar to amma kuma gangar jikinka ba taimaka da nauyi ba kenan Allah tabaraka wa ta'ala yana tunatar da mu yadda inganta halittar mu ya kyautata ta don me don mu zama su lura sai ce wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khulq wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq duk wanda muka tsawaita rayuwarsa to za mu sun koyar da shi ga halitta إن الثمانين وبلغتها قد أحوز السمع إلى ترجمة da ka zarta shekarun nan na rayuwar matsakaicin rayuwar al'umma da ka wuce saba'in ta awa za su fara za ka fara gangara za su fara ganin ka ya kun san karuwar gani na tsofaffi dattijo aka ce baba ya gani ya ce wala ya gani ya karu duk abin da nake gani daya a da yanzu biyu nake gani shi ƙaruwa gani ya kora gwaye gani ya yi rauni jijiya ta tsuki fata ta yi tamoji jiki ya yi sanyi a da kana iya zurawa da gudu yanzu tafiyar ma sai a hankali a cin ba inda sai ka fara neman support sai ka fara neman sanda a da kai ne kake tsaye ka yi jawabi awa uku a yau ga ka a kan gado magana da iyalinka tana so ta gagare ka ba komi kuma lafiyar ka kyalan tsufa ne kawai in aka kai wani lokaci sai ga baka yi rike na gasa da waɗannan jijiyoyin da Allah ya maka sun fara expiring sun fara kai wani lokaci da ba su iya rike komi yadda ake su ka kai ma bacci ya gagare ka kana son bacci ba shi ba. a da kana bacci na awa goma ka dawo kana na takwas in sai zan in bacci kai minti goma kana yi kamar an yi maka allura sai ka zabar ka ne daga nan kuma sai dai ka ci gaba da yin amma bacci ba zai sake dawa ba abinda ka fi komai so da sha'awa na abinci na iyali sai zan kana kallon sa dole ka bar shi idan aya kake taunawa yanzu babu haƙorin taunata idan nama kake so in akwai sauran haƙorin yanzu da ka tauna tsirke guda duk ya makalkale ko ina sai kai ta sakace da haka ba za ka yi sha'awar ka ƙara kenan rayuwar duniya tana da iyakar jin daɗi shi yasa akwai gabar da za a kai mutuwa ta zamo ni'ima ce mutuwa ta zamo rahama ce domin za ka kai lokacin da baka da sauran amfani ba a iya cin moriyarka to wannan ita ce rayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah kada kai shi gare ta Allahumma la taruddani ila al umr ya ci addu'ar annabi da safi da yamma ya Allah kada ka mayar ni zuwa ga rududdugaggun shekaru rududdugaggun shekaru shine lokacin da ba a shawara da kai shine lokacin da sai an kwantar da kai an tayar da kai shine lokacin da sai dai ka jira wanda Allah ya kaɗo ya shigo a ɗakin ka ya taimaka maka amma baka da muryar da zaka kira in kana da gata kila ko ta kararrawa da iyali ka maka don bai yiwa 24 hours da zan kullum tufo ana tare da kai ka dan danna wannan kararrawar ashe ko a taimaka maka da Allah ya ninka za ka kai inda baka iya faɗin ma sai dai kai nuni kai ishara idan an hukunta maka baka da gata a wannan lokaci sai rayuwa ta tozarta shi yasa iyali rahama ka yi aure ka haifi 'ya'ya Allah ya musu albarka rahama ce babba don za ka kai inda investment ɗin naka shi za ka ci aishe sa magabata ke ta duk abin da Allah ya baka ka biya bashi kuma ka bada bashi ka biya bashi kai ma iyayenka don me don sun tallafa maka sanda kowa bai iya maka masu ba sannan ka ba da bashi ka wa 'ya'yanka don me don za a kai inda su kuma za ka bukace su to kaga shi wanda Allah bai bashi iyali ba to babu shakka Allah ya garance shi man nu'amminhu nunkisu fil khalq Allah ce duk wanda muka rayar da cikin adam za mu kai shi zuwa ga rauni na rayuwa za mu canza masa halitta أفلا يعقلون مدري باسو هنكلتا باسو غني تاكي نتان أدن تقو إنا تقوة تفسكا بكي كومي با طاولة أبو بني يسأل الله تعالى سي وما علمناه الشعر وما آه، أهبا آه، باب ما داولا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكره ومعاد مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين التي وما علمناه الشعر من ظن الناس بمكويا مسا وأكابا ده الله يسوسي يكويا مسا ما بيكويا مسا to me yasa Allah ce wa ma yanbaghi lahu bata dace da shi ba kamar da Allah ce wa ma yanbaghi rahmani an yattakhidha walada bai dace ga Allah ya riki da bashi to haka bai dace ga manzo Allah ya riki waka saboda me saboda waka ba dabi'ar irin sa bace ba halin irin sa bace abinda ash-shi'r shu'ur mawaki zai rika jin abinda baka ji abu ne yana faruwa kofar gidanka kullum sai mawaƙi ya zo waka sai kaga ya jawo hankalin ka ni ba ban lura da haka ba to waka ba ta rabuwa da ƙarya ba ta rabuwa da ƙarin gishiri shi yasa ba a kama mawaƙi da maganarsa <coughs> alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun <coughs> saboda ka mawaƙi mutum ne mai fasaha mutum ne mai ganin abin da mutane ba su gani mutum ne mai jin abin da mutane ba su ji amma kuma mutum ne kamar artist ne magana kowace iri aiki kowane iri hoto kowane iri sai ya sa masa ado sai ya masa kwalliya sai ya kawata shi sa nan bai dace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba al imam shi abiya ce ba wani a cikin zuri al'abdul muttalib wanda bai iya waka bai mada manzo Allah duk zuri abbanu abdul muttalib ba waka ne mutane da Allah ba su fasahar waka amma sai Allah bai ba manzo Allah ita ba manzo Allah bai iya waka ba saboda ba ta dace da shi ba manzo Allah wani lokaci yakan yi sha'awar ya yi kotin yadda kowa yana magana zai ce ai wani ya ce manzo Allah yana sai quotation na waka saboda muhimmancin da zakirinta amma da ya ɗauko kasa wasa sai ta bayyana a kota waka ta abbas ibn da ya mai daɗi abin ainiya ce tana kariya da ainihin ne cikin tana ce a na nahdi wa nahabal abidi baina uyayna wal aqra'i ranar da zo manzo Allah ya shi aka ce shi ne ibn Mirdad A a na ستة أأنت الذي تقول أتسأل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وأوينا واقع بحكة تكبكوة كاري شيكم الله بيباش فصاحة واقع بسام دمي don ya nisantar da shi ƙur'anin da ya saukan masa daga aiki tuhumar cewa waka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan kwaikwayi wasu mawaƙa masu sauƙi irin abin da ke cewa gajeruwar waka amma yana da wahala ya yi ta ba tare da ya karya ta ba saboda ni saboda Allah bai bashi wannan shi da lafiya wa ma Allah na hushiya mu ba mu koya masa waka ba wa ma yan bagi lahu kun ba ta dace da shi ba in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin abinda muka saukan masa an bato ne da abin karantawa bayyananne liyun zira man kana hayyan don ya gargaɗi ga wanda adda rayuwa wanda zuciyarsa take raye in ka shekar karanta al ne matacciyar zuciya baya ya jinka. wai hikkal ƙaunar alal kafirin kuma domin Allah ya tabbatar da hujja ta tabbata akan kafirai wannan bai hana wani lokaci wanzu Allah ya samu sa'ai wata magana sai dai dai da nizanin waka kamar da yake a ranar badar anan nabiyyu la kadhib ana abdul ya daidai da ma'aunin waka to ai ba ce akai dolo ne ba yana iyawar amma kuma Allah ta'ala ya hana masa sai nadirin abin da ba a rasa ba kamar yadda bai iya rubutu ba amma wata rana ya karɓa ya rubuta sunansa saboda ba takwali ba ne Allah ya kiyaye shi yana gani kullum ana rubuta sunansa wata rana ya sai rubuta kuma sai rubuta ranar hudaybiya ranar da alilu bin talib yake bai gogewa akwai maganganu da dama da ya kamata a ce in faɗa akan wannan gaba amma lokacin da ya kamata mu tsaya a cikin karatu yayi idan Allah ya nufa gobe mu ƙara haske akan wannan matsala sannan mu ci gaba ko kuma mu dora daga inda muka kwana abinda muka faɗa bisa sawaba Allah ya ba mu iko aiki da shi idan mun kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa da gafara Allah ya rufa asirin mu duniya da lahira Allah ya sauƙe mana rayuwa ya sauƙe mana mutuwa Allah ya inganta rayuwarmu da ta iyalanmu Allah ya albarka da 'ya'yanmu Allah ya kare mu da shugabanninmu Allah ba su hikima da basirar da za su shugabance mu Allah ya ɗauke mana fitintinu da bala'o'i da musibbu da annobobi wannan ruwan sama da aka tafka jiya da yau a yankuna da yawa na arewacin Najeriya Allah ka sa su zo ruwan wanki corona Allah ka sa su gargada ta su ingiza ta cikin tekuna da gulabe kuma idan sun shiga ta shiga tekuna kada ta kafa kifayen da zamu ci Allah ka mana dauki ka sa mu gama da duniya lafiya ka sa mu cika da kalmar tauhidi wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu